fitar da ruwa don aikin noma shine babban matsalar manoma sai dai yanzu abin ya soma zuwa da sauki sakamakon wannan sabon fasa aiki da gas na dahuwa ga injinan jawo ruwa garba umaru na cikin waɗanda na taras suna bar ruwa da wannan sabon salo na akwai sauki ga sayan isan sa eh mara ganin rangwami in ka tada bare takwas ga sahi ai kaga har yanzu ana nan nan tunda tunda sahi yanzu tunda sahi hmm. ai zuwa mu kashe kuma bai ida ba ma to hmm. kenan muna iya kashe shi ko zuwa shadda kuma sai gobe a tada kenan kuna ganin yanzu shi wannan gas na dahuwa ya fi sauki da isansu da gaskiya akwai sauki muka taho da shi muka aza muka ɗarma yadda muke ɗarma motar mai isansu kuma yanzu a kwance haka ne za a kwance shi a ɗauki a maida kuma gobe haka ne amma sai mun hidda kowane daban-daban malam salisu shine bakaniken da ya fara hada wannan inji a maradi yace sun samu musa'ar ne daga tarayyar najeriya mun ci wajen kafireto ne yana tare da wata 'yan na'ura hmm. wadda ake sake ko ba gaskiya ba kuma akwai dan bambanci kuma yanzu wane ne ake hada da shi koko kowane injin yana a ba kowane ba ko ba gaskiya ba yanzu dai wanda muka fara ga honda ne hmm. amma muna son mujaraba kamar robin. saboda shi ma kamar sistem ɗinsu kusan guda da honda misali kamar idan mutum na da shi injin eh. na jaruwa wanda ya zo ya sawo shi eh. nawa zai iya kashewa domin a wani wannan hada. hatin daga dai jika talatin abin da ya kasa jika ashirin wannan abu na gas na bai da hadari ga yadda muke gani in dai ba ko wani fita aka samu ba gaskiya muna da tsammanin insha Allah babu wani matsala. Shi kuma a tahir lauli shugaban manoman gandar mahaliya da cewa yi aiki da gas ya ɗara aiki da sola saboda yadda ruwan ke hitowa da ƙarfi. amma muna ganin ka fano nan tuka wani wanda ya fano dan fano yana yiwa wata laƙi rana ka gaba ba ruwa me amma an gaba na gaza ina ɗaya daga cikin wanda na ce a zo a kawo mun shi tunda abu ya zo da sauki yanzu da muna muna kwanci da Allah kawo ruwa ne amma ba mu jiran sai a ruwa tunda in ka ci sai a ruwa kai wata uku zanni daga nan har Ramadan ba a samu ruwa ba mi in ka sa abu yanzu ga zuwa Ramadan kana iya cin amfanin shi. ko shakka babu manoma da dama ne suka ƙara faɗaɗa su na aiki kamar malam abbas da ke cikin waɗanda suka fara aiki da wannan sabuwar husa'a gaza ɗin muka ciko shi na katimin essence dan na san kimil ko kaɗan kaɗan bai mu wannan aikin tunda kaga muna kusan kwana uku da ƙarfe takwas na sahi zuwa ƙarfe shida a kaɗan kenan mu yi kwana uku zuwa hudu muna aiki da shi ka ga akwai sauki kamar wannan abu zai sa ku ƙara haɗaɗa noman ku tabbas wannan zai samu kara faɗin mu sosai kan wallahi tunda kaga akwai cikin jama'a ma na ba labari suka ce gaskiya sun suka same su irin noman da suke yi can da yanzu sai sun kara shi a ni ma na kara sai dai magabatan ma'aikatar kare gandun daji da muhalli ta yi jan hankali ga manoman da a dora hattara da gas din saboda sa kuma tana kan bincike dangane yadda manoman za su aikin su ba cikin wata matsala ba salisu isa maradiyar fi hausa